أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير da muka yi farkon kowane tafsiri na kowane yini cewa waɗannan surori na makka ne kuma sun zo su koya mana tauhidi ne mu yarda da Allah shi ka yi don haka shi ya cincinta a bauta mai da aka istidlali da tauhidin rububiyya akan wajabcin tauhidin uluhiyya kiran mutane da jawo su cewa Allah fa ya a bauta mai ne saboda bancin shi kan shi ya cincinta a bauta mai to akwai wasu ayyuka da yake yi wanda mai wannan aikin ya cincinta a bauta ma wasu da ake bauta koma baya na ba su iya wa'annan ayyukan sannan bauta ba ta takaita ga masu bauta kunki ba har da wa'anda ke itikadin akwai wasu mutane da ke iya amfanarsuwa ko da ke iya cutarwa wasu mutane da ake ɗaukar siffa Allah a basu ko a ɗauki wasu ayyuka Allah a basu na kiyayewa na tsarewa na taimako na neman istigafa neman isti'ana neman su taimaka a lokacin su tsaba mutum cikin damuwa an yi shiga ko su tsaba mutum cikin masifa to duk wannan ayoyin suna nuna mana cewa babu wanda ya cincinta da wannan in ba Allah ba Allah ya ce wa min ayati bayan ce ya gaya mana cikin ayoyi ne akwai dare da yini da rana da wata sai ce duk wayannan kada ku bauta musu kada ku yi musu sujuda ku yi sujuda ga Allah nan da ya halice su inda shi ke bauta ba watan zama abu aya Allah to bai sa ya cincinta a bauta bai ga wasu ayoyin Allah nan wa min ayati yana cikin ayoyin Allah alkauniya kenan dama akwai ayoyin Allah ash-shar'iyya akwai alkauniya wata ayoyin Allah alkauniya su ne waɗanda ake gani yau da gobe waɗanda ake kai da kawa da su a cikin ayoyi ne fashi a tan. Za ka ga ƙasa a kekeshe a bushe tana ba ta da komai ba ta da abin da take izza ko ɗaukaka da shi ga ta nan bushe ba ta iya yi kamar yadda ƙasa take yanzu in ka bi duk unguwanni za ka gani fa'ida an zanna alai halma'a. idan muka saukan mata da ruwa ihtazzat sai ta girgiza warabat sai ta kumbura innal ladhi ahyaha la muhyil mauta wannan da ya raya ta to shi ka raya mata matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi mai iko ne akan dukkan komai wannan ya ka jawo hankali kenan Allah ya yi amfani da abinda ake gani akan abinda ba a gani abinda ake gani shine ƙasa kowa ya san ƙasar unguwarsu kowa ya san kasar gona ta yi kowa ya san uh, hadama kunguwarsu sai kaga ƙasa ƙashe bushe ba ta da komai ba amma da Allah ya sauka san mata ruwa tun da duniya da shi ka saukar da ruwa ihtazzat sai ta girgiza uh, warabat sai ta kumbura sai kasance ta taso sai kasance ta fidda tsiro tana kumbura sai tsiro ya fito ciki sai Allah ce ce labi a ahyaha la muhyil mauta wannan da ya raya ta aida mace take ta rayu to shi ka raya batattu don aka wannan ayat tana kiran mu ga imani da ba ba'dal maut kuma alhamdulillahi har zuwa yanzu a al'umman mu babu mai inkarin ana tasuwa bayan an mutu babu mai inkarin Allah zai tada mutane bayan an mutu kowa ya yi imani da lahira ya yi imani da akwai sakamako ya yi imani da in an mutu ana tashi to kada ka yadda akwai waɗanda ba su yadda da wannan tunane ba su jaye maka hankali haka wanda bai yadda da wannan tunanin ba sai ya ji Allah ya buga mai misali cewa shin baka ga ƙasa ba a unguwarku baka ga gona ba a garinku tana kekeshe tana bushe amma da an yi ruwa sai ka ga ruwan sun girgiza ta sai ka ga nan take ta kumbura ta fidda tsiro to wanda ya yi wannan da kake gani shi yanzu ba labari aka baka ba baka cewa bai yiwuwa a ce ƙasa tana mace da an yi ruwa sai aga ta yi tsaro ba ka cewa bai yi ruwa saboda ka gani da kanka ka gani a unguwa ka gani a gonarku to ka yarda da haka e to wannan wanda ya yi wannan shi zai raya matattu sai kasance shi ya yi kai kuma da dama ka yarda ana raya matattu to shi ba tana nan tana yawo tana kai tana kawo a cikin kafafen sada zumunta a cikin intanet cewa ba a tashin alkiyama to kana da rigakafi kai kuma ya zama maka rigakafi shi wancan ya Allah ya zama mai magani kai kuma ya zama maka rigakafi ko wani ya ce maka ba a tashi alkiyama ka ce ba gaskiya ba ne yanzu inda ba mu ganin ƙasa a kekeshe a mace a bushe daga bayan ga an yi ruwa ta girgiza ta kumbura ta fidda tsaro da wani ma yana ya ce muna ba a haka nan to tunda muka gana haka to wanda yayi haka nan shi karaya matattu sannan innahu ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan dukkan komai iko ne mai tsaya ga raya matattu ba da tashe su iko ne ya wuce zuwa halittar sama da ƙasa iko ne ya wuce zuwa halittar ku daga farko can da babu ku iko ne yana a dukkan komai Allah mun yarda da haka innal ladina yulhiduna innal ladina أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير سألت إن الذين يلحدون في آياتنا يتشق دجاهن كلم مشركا مكة دوئن ذا سبيوا تهنيسوا wanda za su bi ta salonsu wani ilhadi da ake a yanzu iri ne akwai asali ne a da a da duk wani ilhadi da aka yanzu yana asali a da duk aka yanzu zai iya hitowa da wani salo daban zai iya hitowa da wani hanya daban amma dai shine ilhadin kuma za mu jimiyar ilhadi Allah ce innal ladina yulhiduna fi ayatina wa'inda ke karkata ayoyinmu dake ilhadi a ayoyinmu la yakhfawna alaina ba su koyuwa gare mu mun san su duk da ke ilhadi ga ayoyin Allah Allah ya ce mun san su ilhadi ga ayoyin Allah alkauniya dama akwai ayoyin Allah alkauniya akwai ayoyin Allah a shari'a. ayoyin Allah alkauniya su ne wa'annan irin rana da wata da sama da ƙasa da fidda tsiro da tsiro da ke fitowa da mutane da aljanu da duk ayoyin Allah da wanda in ka gani ka san cewa wa'annan ba su sun kai kansu ba ka yadda cewa akwai wanda ya yi su alama ce ta ka yadda akwai Allah kenan samu wasu ayoyi a mai ce musu ayoyi alama ce ta akwai Allah Allah ce wa fi anfusikum afala tubsiru ka dibi kanka kawai kaga cewa samar da kai aka yi canda babu ka ka dibi kanenka ka dibi ɗanka ka dibi mahaifinka ka dibi wasu mutane ka dibi sama ka dibi ƙasa wannan ayoyin Allah ne wata alamu ne cewa akwai Allah in ka ga abu akwai wanda ya yi shi in ka ga ɗinki an yi an gama akwai tseren da ya yi shi in ka ga hula an ɗinke akwai wanda ya ɗinka hula in ka ga an yi titi akwai wanda ya yi shi in ka ga an yi jirgin ruwa akwai wanda ya yi shi in ka ga an yi jirgin sama akwai wanda ya yi shi yanzu ba ka taba ganin wanda ya jirgin sama ba amma ka sa akwai wanda ya jirgin sama saboda ka san ba shi ya yi kai ne ba saboda haka tunda ba shi ya yi kai ne ba to yi ne an kai to tunda yi ne aka akwai mai yi ne don haka za ka iya rantsuwa da allah akwai wanda ya jirgin sama me dalilin ka akwai jirgin sama za ka yi rantsuwa da Allah ko wanda ya teburin da me dalilin ka gaya ka gane don haka yi ne an kai don haka dole akwai wanda ya yi shi don kana na rantsuwa da Allah ko wanda ya yi ka kuma ka san ba mutum ɗan uwanka ya yi ka ba ka san ba daga kamfani aka yi ka bai da aka yi teburin nan ka san ba ba wani eh, injiniyan kere-kere wanda ya kera jirgi ya kera ka ba shi ma ina ce kila wanda ya kera jirgin da kake hawa yanzu ya mutu shekara goma da suka wuce don haka inda shi da ka iya jirgi ya bar shi da yana iya barin wanda ya bar kai ne dalilin cewa yi ne an kai kissa shahararra wadda kusan duk shekara sai ban labarin ta wadda ake kwaito daga abu hanifa cewa zai tattauna da wasu da suka ce babu allah komai shi ya halicci kai ne ya yi musu alkawari su haɗu waje kaza inda sai an ƙetare da jirgin ruwa ya ƙi zuwa daidai lokaci ya yi latti da gangan suka ce ya a ce baka zo cikin lokaci ka ba mu lokaci suna sun su aibanta shi ya ce jirgin ruwan nan ne ma ban samu ba ina tsaye sai itace da annan suka koma jirgin ruwa sai na hau da to suka ce rayuwa ah, ka taba ganin jirgin ruwa babu wanda ya yi shi ya ce to yanzu kuka babu wanda ya yi shi jirgin ruwa dole sai a samu wanda ya yi shi ya kai ne amma ku babu wanda ya yi ku shi ke da mukabala ta kare ba ka su ake ce ma ayatul lahin kauniya akwai ayatul lahin shar'iyya su ne ayoyin da muke karantawa masu cewa halas da haram a yi ka a yi ga abinda Allah ke so ga abinda Allah bai so sai ma ya ce al-ilhadu fi ayatul lahin kauniya abinda ya ilhadi Allah ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina wanda ke ilhadi a ayoyinmu lalle wanda ke ilhadi a ayoyinmu simiya ilhadi ya ce ilhadi fi ayatin lahil kauniya ya kun bi wahidin min al'umuri salasa abinda ilhadi ga ayoyin Allah shine yin ɗai bisa abubuwa uku al'amur awwal na farko shine binisbatiha ila ghairin lahi a jingina su ga wani Allah ka ce saman nan ba Allah ya yi ta ba مثل أن يقول إن الذي خلق السماء القوة الطبيعية kamar masu cewa sama wani ƙarfi ne na ɗabi'a wani abu ne ya fashe shi kawai sama ta koma sama sama jingina ta ga Allah ya halicce ta suna jingina ta ga wasu abubuwa shine ilhadi kala na farko shine ka nisabta abinda Allah ya halitta zuwa gare shi a matsayin shi ya halicce shi ka nisabta shi zuwa ga wani wannan wani abu wani mutum ne wani aljani ne wani gunki ne wani abu ne da ake cewa kimiyya ta ce kaza in kimiyya kake ganin ta halatta kimiyya ta kuma ita gunkinka don haka abin da an na farko na ilhadi shine ka nisabta abin Allah ya halitta zuwa ga wani wanda ba shi ya halicce shi ba Al'amur Sani abu na biyu wa in ma bi ƙadil mushariki lillahi fiha ko kuma ka yi itikari akwai wanda ya taimaki Allah wajen yin su mithlu an yaqula innal ladhi yudabbiru al-kauna huwa Allah wal imam fulani akwai kamar da wanda ke da wannan aqida kamata quluhu ba'd ba. kamar ka ce wannan kauni yau da gobe innan Allah shi ke tafiyar da wannan da kuma wa ne imamu ne ko ne ka jingina shi zuwa ga wannan adam kamar yadda arafiza suke yi suna jingina zuwa ga immuminsu cewa su ke rike da kauni in ba don su ba da an yi kaza muna jin wasu masu irin wa'ina don yanzu a social media cewa shehi ne in ba don shi ba wani wa in ba don shi ba da kaza ya auku kaza shi an rike da sama shi an rike da kaza ko shi an rike to wannan shine abu na biyu da ake ce ma al-ilhadi al'amur thalith na uku wa imma bi itiqadi mu'inin lillahi fiha ko kuma da tunani akwai wanda ya taimaki Allah wajen samar da wa'annan abubuwa yace wa ilaha za yushiru qawluhu ta'ala zuwa ga wannan fada Allah ta'ala yake nufi da yace kul dukul ladina za'amtum min dunillahi Allah yace ku kirayi wa'anda kuka raya koma bayan Allah na farko la na mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba su da mallaka ko kwara zara a sama da kasa da haka maganar wani ya halittu sama ko kasa Allah ya kuranye ya zan wani na da ko kwara zara da ya mallaka sama da kasa sama da ƙasa duk mallaka Allah ne haka babu wata kimiyya babu wani ƙarhi na ɗabi'a babu wani a ce nature ɗabi'a ce ta ba ɗabi'a ba ta da mallaka komai Allah ya ce ku kira duk wanda kuka ga dama duk wanda kuka raya cewa yana da wani abu kira shi bai mallaka komai a sama ko kasa don haka sama da kasa babu wata ɗabi'a babu wata nature babu wata kimiyya babu wani abu da yake da mallakar kwarar zara sama ko kasa shi yayi ka ɗauki kwarar ƙasa ƙwara ɗaya ka ce wannan kimiyya kaza ta yi ta wannan ɗabi'a kaza ta yi ta wannan babu ko kwara in ji Allah na ɗai kenan don haka ya kore ilhadi na farko sai Allah ya ce wa ma lahum fihi ma min shirkin sannan Allah bai da wanda suke da tarayya da shi ciki ya kore na a ce Allah addasa shewa ne addasa shi kamar da waɗancan ke tsammanin cewa takwini tadbiri na kan cewa Allah ne da a'imma to babu wanda adda wani abu ciki ba Allah adda sammai bakwai ne ba Allah adda shidda wani adda guda ba ba Allah ke kula da shidda wani ke kula da guda ba Allah ya yi mutane ya yi aljannu ya yi dabbobi ya yi tsuntsaye ya yi kwari ba shi ka kula da mutane da aljanu da mala'iku ba akwai wani shi kuma shi ka kula da dabbobi da kwari a'a a cikin ruwa ba shi ke kula da kifaye wani ke kula da kwaddi ba a'a wa ma lahum imamin shirkin a sama da ƙasa babu wanda adda wani wa ma shirkin babu wani wanda adda tarayya da shi cikin mallakar komai na uku kuma kai tsammanin wani ya taimakai sai ce wa malahu minhum min zahir bai da wani wanda ya taimakai wajen samar da su shi ya ga dama ya samar da su shi ya samar da su da iyawa ta yi da kuma iyawa ta yi da iko ne da karfi ne da bai nemi taimakon kuwa ba za ka in ka koyi ina abubuwan guda ka koyi ilhadi a cikin ayoyin Allah alkauniya baka yadda akwai wanda ya samar da wani ba in ba Allah ba baka yadda wani yayi wani yayi sama ba wata ɗabi'a ce wani ne da ka shiga cikin haka nan kana cikin ya ce, na fi ayatina la yakhfawna alaina Allah ya ce ba ka ɓoye mai ya sani in aka sa maka tunanin cewa saman nan da kake gani ko ƙasan nan wata kuwa ce ɗabi'iyya wani abu ne ya fashe kawai da kai ne wata neca ce ta samar da ita to kana cikin wanda Allah ke a ce na mutane da ya cewa ba ka ɓoye ne na san inda kake na san tunanin da kake da ko kimiyya kake karatu ko me kake karatu kake da a sa maka wani tunani da ya saba ma abinda Qur'ani yake koyarwa na biyu ko ka yi tunanin cewa Allah da wasu Allah da shehi kaza Allah da imami kaza imami kaza yana tarbiyya idan Allah yana yi amma imami kaza yana iya mai san maka in kan mutu ko yana iya kaza na uku kakka bai kai tunanin cewa akwai wanda ya taimaka ma Allah wajen samar da su in ka tsira da haka ka tsira daga ilhadi ga ayoyin Allah alkauniya ayoyin Allah a shari'a kuma ilhadi gare su abubuwa guda uku ne na farko bi takdhibiha da karyatawa a ce Allah ya ce kaza ka ce ba ka yadda ba yanzu ba magana wanda ya halicci kaza akai ba yanzu an fito daga magana halittun sama da ƙasa da aljannu da mutane a ce wani yayi su kowa ne ka juyar da su a'a yanzu a ce maka Allah ya ce kaza kai musu kaza za a yi tashin alkiyama kaza za a yi cikin kabari bayan mutane sun mutu al'ummomi da suka wuce kaza ga abin da aka yi hukuncin wanda ya yi kaza kaza ka karyata wata harifiya na biyu kuma canza musu ma'ana kamar ilhadi ga sunayen Allah a canza mai ma'ana ya ce kaza sai a canza ma'anar na uku wa mukhalafatiha saba musu saba musu kuma wannan don shi duk mai sabo yana shiga cikin ilhadi sai ya ce mai karamin ilhadi abinda ya saba musu Allah ya ce ayi kaza ka ƙi Allah ya ce kaza ya kaso shi an wajibi gare ku shi an iya wajabta muku sai ka ki kana iya yi kar ku yi kaza sai ka yi don ka duk wanda ya shiga cikin sabon Allah ya shiga cikin nauyin ilhadi sai dai wannan na ba kana itikadin daidai kake ba ilhadi ne karami wanda ba Alhaji ne babba ba wanda kuma magani ne shine tuba shine istighfari shine shine komawa ga Allah sai Allah ce innal ladina yulhiduna fi ayatina lalle wa'inda ke Alhaji ga ayoyin mu wa'inda abubuwan da muka tsara kwadi guda uku ilhadi ga ayoyin Allah alkauniya na anasabta su zuwa ga wani a ce wani yayi rana ko yayi wata ko yayi ko yayi sama ko yayi ƙasa ko yayi halitta kaza ko kuma a ce wani ke taimaka ma Allah wajen jujjuya lamuran su ko kuma a ce wani ya taimaka da ya taimaki Allah wajen samun su wannan duk ce ma ilhadi ke wani ga ayoyin Allah na kauniya na shar'iyya kuma ƙaryata su ko kuma canza musu ma'ana ko kuma saba musu to duk wanda ke ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan Allah ce la ya fauna alaina ba koye mu ya yake ba karfin mu fi ba muna bayyana kai yana kawowa istiraji ne muna jiran ya tuba ko da zai dawo ko kuma akwai sanda za mu zo mu kama shi sai Allah ya ce yanzu ga lokacin da za a kama shi afa man yulqa fi an-nari khairun am man ya'ti aminan yawm al yanzu an je lahira da wanda zai zuwa amintacce lafiya lauya tsira ya kasance babu gabace da za a konewa shi ya fi ko kuma wanda za a jefawa cikin wuta ashe mutane jefa su ake cikin wuta saboda babu mai yadda ya fada da kai ne ashe jefawa ake malamai sai wannan amfani da wannan suna ashe wuta jefawa ake yi an sa shi ne ba su haduwa wanda ya zo lahira amintacce bai ɗoku ba amma ya za a yi amintacce kakkai ilhadi kakkai shirka kakkai shirka na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu shine wannan amincin kenan an manya a ti aminan yawmal qiyama ko wanda zai zo amintacce ranar alkiyama haka wanda ya zo da shirka da Allah to bai zo amintacce ba ranar alkiyama wanda ya zo da ilhadi da ayoyin Allah bai zo amintacce ranar alkiyama ba sai Allah ke tambaya da wannan da wancan wafi i'malu ma Shaitu, ga kace nan ku yi duk abinda kuka ga dama yanzu an yi muku bayani kamar cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna ma shaita cewa in duk abinda ka ga dama ka je ka yi wannan ba lasisi aka baka bane ka je kai a a kyace aka yi an kyace ka an ce to tunda ka fahimci cewa wanda za a jefawa wuta baya daidai da wanda zai zuwa amintacce tunda ka fahimci wanda yayi halitta da wanda ya halitta ba daidai bane yanzu ya rage naka ka aikata duk abin da ka ga dama shine ikmalu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir amma kusan yana ganin ku duk abin da kuke aikatawa ba fin karfi ne kuka yi ba ba baya iya kama ku ba ne ba baya iya hukunta ku ba ne kawai ya jinkirta innal ladina kafaru bizikri innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la da kace ga waɗanda suke ƙaryata ayoyin shi da suke kafircewa da su sai Allah ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahu lalle waɗannan da suka kafirce ma ambato suka kafirce ma Qur'ani lokacin da ya zo musu duk wannan wa'azin da yake musu suka kiyarda suka kafirce me hukuncin su sai Allah ya shafi aka shahi khabar inna innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahu mi za a yi musu aka shahi wata akwai babban kyaci gare su suna da babban tanadi na azaba amma dai shi wannan littafin da ya zo musu yanzu a ci gaba da magana da shi doka aya ta ɗauko magana game da wanda suka karyata alkur'ani lalle wanda suka karyata ambato lokacin da ya zo musu ka kafirta da shi sai ta tsaya ne miza a yi musu to kai ta saurari ka ji abin da za a yi musu abin da za a yi musu azaba ce mai raɗaɗi ba a faɗe ta ba duk wani abu da kake iya tunane na mummunan abu da azaba da narko na azaba da wuce zai same su don aka yanzu amma ban magana su ba magana su aka yi bai adawa ga zikir ɗin da suka kafirce ma wa hula kitabun aziz shi fa wannan zikir ɗin da suka kafirce ma littafi ne mabuwayi Duka ayar farkon ta yi magana ga waɗanda suka kafirce sai ta shafi mai hukuncinsu mai sakamakonsu me za a yi musu ta ƙi faɗi ana shafe abu ne domin ya shafe shi duk kai ta tunani yan abin kwarai ne haka muka faɗi cikin sautin zuma lokacin da muka zo ga magana aljanna ya an shahi labari to ana son ka je kai ta tunani yan abin kwarai ne kai tunani mafi kyawun abin da kai tunani to abin ya fi haka in kuma mummuna abu ne irin yanzu na hukunci nan ladina kafaru bi zikri lamma ja'ahu shike na tsaya lalle wanda suka kafirce mu ambato lokacin da ya zo musu mi za a yi musu an baka kai tunanin duk wani nau'in azaba da kake tunane abinda za a yi musu fi nan ba a faɗi ba za ka ci gaba da magana ambaton wa innahu shi wannan littafin da suka wannan ambaton da suka kafirce ma la kitabun aziz littafi ne buwayayye mabuwayi wanda babu wani littafi da ya kai shi daraja babu wani littafi da ya kai shi buwaya an nemi su kawo surori su kawo iri ne sun kasa kawowa su kawo surori goma sun kasa kawowa su kawo sura guda iri ne sun kasa kawowa kuma da larabci suke magana kafin zuwan musulunci babu abin da aka laraba in ba yarensu ba babu wani abu daga su ile abubuwa guda biyu daga yarensu sai mata da suke da su masu kyau don shi duk shekara sai a dinga gasar waka wahi waƙa waka wanda ya yi a rataye tashi a kaba don shi a waƙoƙin mi ake yabo ɗai abinda ake yabo shi ne mace kawai ba su da komai sai mun iya yarenmu kuma muna da mata masu kyau shi kaɗai a abinda suke da shi don haka sai allah ya ce wa inna hula kitabun azizil ta ne buwayi. duk da kun iya yaren amma ga yana ku zo da iri ne kun kasa surori goma kun kasa sura ɗaya kun kasa babu wani littafi da ya kai buwayan alkur'ani ta yawan mutanen da sun ka hardace shi yanzu in ka diba yawan mutanen da sun ka halarci ƙur'ani a duniya ana sashen mutum miliyan hamsin yadda ake ya samu abu na ɗaya na biyu yana kusa da shi yanzu babu wani littafi da mutu ya kamata a samu wani littafi na kusa da shi a cikin akwayin canyewa da yayi ana iya kawo wani yayi ya a wani littafi mutu miliyan arba'in da su suka da ce babu mutum miliyan arba'in babu miliyan talatin babu miliyan goma babu miliyan guda babu babu littafi da mutum miliyan guda suka hana ce bayan duniya kowanne ne amma ƙwararri ya da wajen mutum miliyan kai kasan buwa ya ce ta Allah amma duk abin da ɗan adam ka yi ko final aka ce na ƙwallo tuwon aka tashi mafi yawa ko baya cewa wai wadanda suka haɗu final wadda ci dubu ya yi wadda ko bai ci ko guda ba ko kuma ba a haka da wanda ya kowa kuɗi duniya mai bi mai suna cikin ranci ɗaya ba a cewa ninka shi sau dubu da kuɗi ba a haka da duk wani abu a aji kai na ɗai wanda ya na biyu ba a cewa ai tsakaninku da shi a tsakaninku da shi makoki ne in musabaka aka ce wanda ya na ɗaya wanda ya na biyu abinda aka tsakanin su yan points ne haka ake ga na ɗaya da na biyu amma qur'ani ɗaya ne da wani littafi a babu wannan wannan ɗaya ya isa ka nuna cewa inna hula kitabun aziz wa inna hula kitabun aziz wannan littafin mabuwayi ne babu wani littafi da ya kusa gare na ɗaya kenan na biyu babu wani littafi da ya yi daɗewa ta da ba a samu canji a ciki ba yadda yake da haka yake yanzu ba samu canji a ciki ba bayan shi an yi yin littafai yau duk da littafai da aka yi na ko na addinin musulunci za ka samu a wata ɗaba kaza a wata ɗaba kaza ƙur'ani ya bai da a wata ɗaba kaza a wata ɗaba kaza a duk ya tabbata cewa mabuwayi ne wasu kuma an yi su sun an gama yayin su an wuce su wasu an yi su littafai ne an yi su amma an gama amfani da labarin da a ciki an wuce shi ba irin wannan labarin ake ba Qur'ani ɗaya ne a tun wannan lokacin tafsiri ne aka za a ci gaba da tafsiri ana hidda abubuwa amma duk littafin da aka dukufan ma aka yi amfani da shi wani lokaci shekara ɗari ta zo to an wuce wani littafin ko na mene ko na kimiyya ne babu inda kake zuwa yanzu ka iske ana karatun littafan kimiyya wanda su ne ake karatu shekara ɗari da suka wuce babu wannan jami'a yanzu in inda an yi shi a kasashen da ke da jami'o'i shekara ɗari da suka wuce kasashen yamma irin su eh, oxford irin su cambridge ko kasashen larabawa irin su jami'atul azhar ko an yi amfani da wani textbook lokacin an daina amfani da shi yanzu gaba ɗaya an wuce shi wani textbook ne yake amfani in wani dictionary ne an yi ta updating din shi in wata encyclopedia ce an yi one an yi two an yi three an gama an yi google an gama an yi chat gpt an gama an yi wadda tafi ta an yi tafiya ko menene an yi updating an wuce wannan version in intanet ne lokacin da ta fito an wuce wannan bashin in app ne gare ka waya ka an wuce wannan bashin kullum updating yake yi amma ƙwar'ani har yanzu ana karantawa ana samun fa'ida ana samun hukunce-hukunce wa inna hula kitabun aziz kenan littafi ne mabuwayi wanda yake ya buwaya wa'inda sun ka har da ci alƙwar'ani in sun ce su ɗauki wani littafi iri ne su har da ci ba su iyawa sai mutum ya hardace alkur'ani ya hardace wasu littattafai tare da shi daga baya sai ya manci waɗancan littattafan amma a ta kur'ani tana ne yana ta yi yana so ya mai da ita ko kuma ta dawo ita saboda mai saboda babu wani littafi da ake hadawa da alkur'ani yanzu shi ɗaya ne ga yanzu ga azumi ka ji ko ina ana ta tafsiri ne ana ta tafsiri ne an gama an kai ƙarshe wata shi aka dawo ko kuma sai ka ji abin yana ta shigar ka yana ta shigar ka in magana jari ce ake karanta maka da an kawo sai ka ce sai a fuyan mutu ko shi ke da kawai ka san shi ne babu wani abu da ya wuce abu <laughs> ya ce ya dawo ya butu in wani fomula da ya kasanta sai a buga is equal to 2 ko shi ke da har gaba har amma wa innahu kitabun aziz kowa yana jin yana so kowa yana jin yana shauki kowa yana jin yana ƙara fa'idantuwa in ka karanta yanzu kawo mutane tafsiri wata shekara in za a ce ka karanta kawo mutane tafsiri ko makarantowa sai ka ji kai ma ka hake da wasu fa'idodi ba irin na wancan ba wanda ya saurara shi yanzu wa'annan surorin da muka karanta in ka koma inda wanda ake tafsiri wani waje ka saurara sai ka ji wasu fa'idodi irin wa'anda baka ji nan ba kuma duk littafin ɗaya ne amma in ba ƙur'ani ba babu yadda za a yi wani tahin labari ko tahin kaje duk inda kaje duk ɗaya ne kawai text ɗin ne text ɗin ne kawai babu albarka kawai haka yake haka yake zube cikin buwayar ƙur'ani. shi da littafin da in ka karanta shi ko baka san ma'ana ce ba aikin kware kake yanzu ko alar ka doka baka san ma'ana ce ba kana karanta za a ce aikin maza kai sai an masara ba ka san ma'ana ta yi amma shi qur'ani ɗan shekara bakwai ya har da ce ɗan shekara goma ya har da ce wanda bai larabci ya har da ce kuma abin da yake abin kwarai ne yake ibada yake to ka samu oxford dictionary baka jin komai baka san wacce kala kai ta harda ni kake aikin banza kake wahala kake baka san abin da kake harda ba ka samu wani kamus na larabci ka samu wani tahe na kimiyya da aka rubuta da cananci ka ce duk ka sai da ake rubuta shi da da cananci kana rubutawa sai ka gama rubuta a ce mita kalmi ka ce baka sani ba sai a ce aikin banza kai ba abin da kai bai da fa'ida amma shi qur'ani wa innahu lakitabun aziz shine littafi mabwayi mabuwayi har yanzu babu wanda ya buwaye shi ya buwaye kowa babu mallamin da ka cewa ba dai qur'ani ba ni na gama da wanda babu shi sai kaga wanda ya fi kowa har da ya zo ya kawo aya kuma ta gagare shi ya kaje ya kaje ga ayar da ya santa ta san shi ya santa ya har da ke ta ya har da ita amma watan kawai sai ya taba shi ya ce wa innahu lakitabun aziz wannan littafin mabuwayi ne bari ya taba ka sai kasance ka samu ka samu buwaya don shi ibn taimiyya rahmatullahi alayhi ya abin da ya karanta tafsiri ingantacce na kwarai guda ɗari ya karanta yanzu in an ka aza maka bindiga aka ce ka kawo da na kwarai ba wadda ka karanta ba wa'anda akwai da na kwarai da wa'anda akwai guda ɗari sai ka sha wahala amma daga ƙarshen rayuwa ta ce na yi da na sani na so a ce rayuwa ta duk ƙur'ani ɗin mai san hankali a kai saboda mai wa inna hula kitabun aziz ƙarshen rayuwar shi ga akwai wasu abubuwa da a shaida su yi mai sama a ƙwarɗani da ba haka ba bancin ya karanta tafsirai guda ɗari ingantattu masu aƙida ta ƙwarai za ce kawo tafsirai masu aƙida ta ƙwarai guda biyar an baka wahala guda biyar guda biyar an baka wahala shi ya ce ya karanta guda ɗari masu wani aƙidinsu na ƙwarai ne amma kuma ya ce ƙarshen rayuwa ta yi da ya sani ya so a ce ya mai da hankali don haka wannan littafin mabuwayi mai da hankali gare shi in kana karatun alkur'ani albarka rayuwarka take samu ba dole sai ka da cewa in baka iya da cewa kowa da abin da hazzi da nasibin da Allah ya bashi in kana iya da cewa kan babu abin da ya kai nan amma in baka iya da cewa ka dinga karantawa matsala ya zan baka karantawa in ka karantawa to ai ga an shiga gaban ka in dai albarka ta rayuwa ce an ga an shiga gabanka duk albarka da kaga rayuwarka ta yi da kana karantawa da tafi haka nan da kana karantawa da rayuwarka tafi haske tafi albarka tafi buwayuwa wanda ke son su kai karshen ka ba su iyawa Da kan muyi wasa da alkur'ani kan muyi wasa da inda ake karanta alkur'ani ba a girma ga koyon karatun alkur'ani mu koma makaranta mu koyi alkur'ani wa innahu lakitabun aziz lalle wannan littafin mabuwayi ne cikin buwaya ta yi la ya ati hilbatulu min ya dahi wala min khalfihi banna ba ta zo mai ta gaba gare ko ta bayanai. ba ka iya karawa ciki ba ka iya ragewa ba ka iya kirkira ba ka iya canzawa sai dai ka zo wajen kokarin canza ma'ana da fassara ma'ana amma dai harufa da ayoyi ba ka iya ta wannan ɗaya buwaya ce ya kasance ba a iya canza shi shine la a al-batil banna ba ta zo mai min bayni yadayhi ta gaba gare shi wala min khalfihi ko ta bayanai Do haka in kana karanta ayatul kursi ita ma qur'ani ce sai Allah ya tsare ka sai ya kasance cewa ka kwanta ka tashi lafiya kalau in kana karanta ikhlas da falaki da nasi da safi da yamma shi ma Allah ya tsare ka wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi gabanai da bayanai albaƙilu baya zo mai in ka shiga damuwa ana karanta ƙur'ani domin damuwa ta warke ta kuranye domin la ya atihi albaƙilu min bayne yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wannan littafin fasaukar suwa ne na daga mai hikima abin yaba ma abin godiya wanda shi ya cincinta a gode ma wanda shi na sama da ƙasa ke gode ma wanda shi mala'iku da aljannu ke gode ma wanda shi mutane da dabbobi da ƙwari ke gode ma wanda ranar lahira yau mai du'ukun fatasta jibu na bihamdihi wanda in yi kira ranar alkiyama kowa zai taso yana godiyar allah kowa zai taso kowa zai taso yana godiya Allah shi shine min hakimin hamid daga alhakim mai tsananin hikima wanda ya yanke hukunci ya tabbata hamid kuma abin godiya wanda shi ya cancanta a gode mai ne ya cancanta ko ka yi godiya ko ba kai ba ya cancanta a gode mai zai kawo wani godiya mujamala domin ka faranta mai rai to shi ko ka gode ko ka gode hamidun ne wanda ya cincinta a gode mai ne shi ya saukar da wannan alkur'ani to amma za a yi ta gaya maka ma yuqalu laka illa ma qad qila ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka lahu maghfiratun wa hu kobin alim ya ce ma yi ƙwaru laka babu abin da su gaya ma mashirkan makka illa ma ƙarƙila da musulmin ƙablika sai abin da aka gaya ma manzanni kafin kai cewa mahaukaci ne cewa mai sihiri ne cewa mawaki ne duk abin da za a gaya ma irin abin da aka gaya ma waɗanda suka gabace ka ne wasu mallamai suka ce a ma yi ƙwaru laka wannan abin da ake gaya maka na ƙur'ani da falalace da magana Allah illa ma ƙila da rusul shi ne irin abin da aka gaya ma manzanni kafin kai wata ba ka fara sau kusan littafi ba su ma manzanni da suka wuce a sau kusan musu littafi amma fassara can ta farko ta fi karfi cewa babu abin da za a gaya ma face irin abin da aka gaya ma manzanni bayan ka don haka wannan doron rashi ne duk tasliya ne duk nuna mai ba kai ne farau ba manzanni da suka wuce gabaninka da wa'inda muka ambatan ma da waɗanda muka ambatan ma ba duk an gaya musu irin wannan abin da aka gaya maka amma ka sani inna rabbaka la zu firatin hakika ubangijinka mai gafara ne waɗannan masu gaya maka ɗin in sun dawo suka ce sun tuba Allah na karɓar tuba su Allah na gafarta musu don haka Allah zai faɗi masu mummuna aiki da ikaba sai ce amma in sun tuba zai gafarta musu yanzu duk abin suke gaya maka irin eh, abinda aka gaya ma manzanni bayan su kafin ka ne amma ubangijin kama abuci gafara ne don haka waɗannan mutane da kake kira ka ci gaba da kiran su idan suka tuba suka dawo to Allah zai musu gafara in ba su dawo ba fa wa iqabin alim mai tsananin ukuba ce kuma ukuban mai raɗaɗi ce don yanzu dai zaɓi yana gare ka in ka ji ka tuba ka gyara to Allah mai karɓar tuba ne Allah mai gafara ne in kuma baka tuba ba ka gyara to Allah mai hukuba ce kuma hukuban Allah mai radadi ce wato duk wannan jawo hankali da kwadaitawa shine bashirar wannan ziran kenan da muka zo hukun sura yayi bushara yayi gargadi a ce in kai yi kaza za a gaba duk in kai yi kaza za a yi maka azaba in kai yi kaza ga yadda karshen wa'anda suke ilhaji suka kasance ga karshen wa'anda suka ce a thumma istaqamu sun ya kasance ayi yi bushara a yi gargaɗi a jawo jawo hankali duk don hankulan musu jawo mu kasance muna bauta muna bauta Allah walau ja Allahu qur'ana walau ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين amanu annabi sallallahu yana gaya mai cewa mutane ne da ba su fata wa'astuwa da wannan ba za su wa'astu ba da gangan ne yace walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan da mun sa shi da wani yare da ba larabci ba mun sa shi da bawbanci da wani yare da ba larabci ba laqalu laula fussilat ayatuhu da sun ce da an rarrabe ayoyi ne yafi da an yi da larabci fasaha ce ta fitowa sai su ce a jami'un wa arabi yanzu ba ajamin ƙur'ani za a ba larabin manzo mu muna larabawa kuma aiko muna qur'ani ba ajami ai bai yi ba to yanzu ga yadda larabcin aka aiko shi amma kangarewa ta fasa ba ba basu daina kangara ba wata shi mai sun yayi musu mai sun ya kawo walakin mai sun ya kawo sabani mai sun ya nuna baka iya ba duk abin da ka yi sai ya kawo wanda za ka sa bakakin tuwa ya ce bakakin tuwa yanzu inda farare kasa shi in zai cewa farare yanzu kawai yana so sai yi magana ne yanzu ƙur'anin nan da larabci aka saukar da shi manzo da larabci sai Allah ya ce kuma suka yadda suka ƙi imani da shi da larabci sai Allah ya ce da wani yare aka aiko da shi ba da larabci ba sun ce laula fussilat ayatu inda dai an rarrabe ayo inda da larabci aka ai inda da gaske da larabci za a zago shi a jami'un wa arabi yanzu ba a jami'un qur'ani za a aiko mutane larabawa za a aiko manzo ba larabe da shi ai zai karanta ya kasance shi ma kila bai fahimci ma'anar da ake nuni ba to ba da ba da ajamanci aka ko da larabci aka aiko kuma fussilat ayatu an rarrabe ayoyi ne amma duk da haka nan bai sa bai sa su kai imani ba saboda me saboda Allah ya ce فقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتشي suka yi وإن Shirya ne kuma magani ne. zaka ƙur'ani shirya ne da ke jan mutane zuwa ga hanya madaidaiciya ƙur'ani shirya ne da ke jan mutane zuwa ga aljanna ƙur'ani shirya ne da ke jan mutane zuwa ga tudun mun tsira ya ja su zuwa ga tsallake siradi ya ja su zuwa ga kwanciyar kabari ta ƙwarai ya ja su zuwa aljanna wa shifa'un kuma magani ne don haka ƙur'ani magani ne ana karanta shi a matsayin magani ana rukiya da shi ana karanta marar lafiya shi mutum na karantawa ya shafa majiki ne mutum na annabi sassa kan karanta a wasu surori kamar falaki da nasu ya shafa majiki ne da sotul ikhlas daga zama zuwa kasa in zai kwantawa ana karanta ma marar lafiya shi ba a tofa mai kul ah, huwa lil ladina amanu hudan wa shifa kace shi qur'ani ga wanda suka imani shiriya ne kuma waraka ne kana zama cikin damuwa a karanta ma tafsiri ne ka ji kawaraka a jawo maka ayoyin da suke magana game da halin da kaka ciki ka ji ka ji daɗi ka ji abin ya wuce amma layu mai nuna amma wa'inda basu imani ba fi azanihim waqrun cikin kunnuwansu akwai wani nauyi da ke hana sakon ya kai inda ake son ya kai wa huwa alaihim ama kuma wannan ya sa makauta a idanunsu don haka kunnuwansu toshe idanunsu makauce sun mumbukumin umyun kenan sai Allah ce ula'ika yunadawna min makanin ba'id wannan ana kiransu daga wuri nesa ranar alkiyama za a kira su nesa zuwa wuta ce ku tai su kallakum tabban ku je zuwa wuta ana kiran mutum daga nesa in bai da kima wane mai kima ba a jihu mai kira daga nesa ana yi wa kusa da shi a kira shi amma su duk alama ne na walakanci da za su fuskanta a ranar lahira sai Allah ce za a kira su daga wani waje mai nisa haka ƙur'ani ya kasance shirya gare mu ƙur'ani ya kasance magani gare mu ya kasance waraka gare mu na cututtukan da muke da su na zahiri da cututtukan da muke da su na ne. Allah ya sa ƙur'ani ya zama waraka gare mu anan za mu dakata abin da mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu ai biyo ana asa taimako ma yi ko ba yi ba yi sai ku ai ba ne ba na yi ba sai tambayoyin muna da su amma ce ban karanta wanda suka fara kudi ba yau akwai su ko wani suka turo mako ta akawun kamar da aka saba akwai na ja'atu muhammad buhari 5,000 sa'aratu umar baba 5,000 ilyasu gunza yalli 5,000 ummi ismail 5,000 ma'aruf muhammad ismail 20,000 usman muhammad ma'azu biyar salamatu musa biyar ips pent nigeria limited ko uh, enterprise biyar zaliha abdulaziz goma aisha abdulkadir dan azumi biyar nasir umar biyar aisha abdullahi hussein biyar fatima muhammad dabo biyar sani umar biyar musa lawal biyar muhammad kanuri goma salisu bashir dubu mansur muhammad dambuwa dubu biyar asma'u yusuf dubu halima muhammad dubu biyar dambai dan mumini trading company dubu salim nuhu gida dubu hamsin liman abdulkadir muhammad dubu biyar zahra'u mahmud dubu ahmad mai shanu sa'id dubu <laughs> lawal tanimu dubu abubakar muhammad dubu biyar yusuf muhammad beni dubu goma yakubu kabir dubu biyar asma'u dubu biyar husaina abdulkadir dubu goma attahiru siraju dubu goma adiza aliyu yusha'u dubu tara abubakar dubu goma muhammad muhammad dubu goma fatima salisu fago dubu shidda lawali bala sabon birni dubu ishirin jamila dubu biyar amina isa usman dubu biyar sumayya yahaya bashar dubu biyar balkisu muhammad baba dubu biyar sadiq muhammad dubu hamsin zaliyatu abubakar muhammad dubu biyar wa'u lawal dubu goma hassan dubu biyar mai tambaya ta farko yana cewa Allah ƙara malar lafiya da nisan kwana mai albarka ya ce malar ina tambaya a ina yana da kayan nauyi irin su masara shinkafa wake tukan awe kamar bum kuma ina son in fitar da zakka ta kuɗi ya ce har su ma kayan nauyin nan sai an lissafa da su sannan kuma ya sayi shanu guda biyar ya turki guda hudu ya turki kowace ɗaya akan miliyan ɗaya da nuhin in su haka wata hudu zai sayar ya ce su ma a wurin zakka sai ya lissafa da su kayan abinci in na sai suwa ne za ka fi san musu zakka shanunka guda biyar in na sai suwa ne za ka fi san musu zakka amma in sana'ar kiyo kakai a kiyo ba su isa zakka ba amma in rangama ta rangama aka fi san zakka don haka yanzu mutum yana da miliyan ɗari lokacin ya sai ya sai shanu ya sai kaza ya sai kaza in ya sai su a matsayin rangama ne duk zai fi son musu zakka a matsayin rangama da aka saye a sai suwa aka fi son zakka amma mutumin da shi sana'a ta kiyo ne misali kullani da ke kiyon shanu suna nan da yawa babu sadda za su sai suwa ita a dukiyarsu to sai sun kai kaza a hidda zakka kuma ta shanu sai sun kai kaza a fidda kaza ta awakin sai sun kai kaza a fidda kaza ta shi abinda abinda ake kiyo amma in saye ka yi domin ka sai suwa ya zan cikin urudu tijara to za a fi san mai zakka da duk waɗannan abubuwan da muka faɗi da duk abin da kake sai suwa in ka tashi zakka za ka haɗa gaba ɗaya zakka kuɗi don shi su zakka kuɗi za ka yi musu ba zakkar jinsinsu ba saboda su matsayin kuɗi suke gare ka wallahu ta'ala wanda ta ci ala gafarta malam mijinta idan ta tare da shi ya sallah sai ya kama mata fada kuma bayan sallah cikin yini cikin salloli guda biyar ɗaya kawai yake ta ce Allah ya za ta yi ki ci gaba da hankuri ki dinga jari kila ba ɗaya ɗaya ke yi gaban ki kila in ya fita yana yin saura za ka ki bashi ya ya amma ki ci gaba da jan hankali ne ki ci gaba da kakki bayi mai doye ne miki faɗa annabi sassala ya ce allah ya rahama ga mace da ta sadda mijinta ya yi sallah sallar nafila ake nufi ba in bai tashi ba ta yayyafa mai ruwa da ka annabi sassala ya bashi ki dama ki yayyafa mai ruwa saboda haka ki ci gaba da matsa mai yi in ya tabbata bai sallah in ya tabbata bai sallah to ana raba aure tsakanin sadaka ki ci gaba da mai. cewa Allah ya sa ya shirya ta hannun ke sallah ya fi wallahu ta'ala wannan tambaya ce yana da dan uwa dan kasuwa kuma shi dan uwa yana da hali shi kuma mai tambaya ce bai da hali in ya tambaye shi lalura bai yi masa in ya nemi wasu kuɗi ya bashi kuma bai bashi ya zamo da yana ɗan ɗiba kuɗin cikin kuɗin ɗan uwa ne to amma kuma a saurara ku ji Allah ya azurta shi ba ku yashin labari ba <laughs> ya ce daga baya Allah ya bani nawa arziki ya ce sai ya ɗauki kuɗin da yake tsammanin su a matsayin abin da ya ɗoka ya biya shi da matsayin bashi amma bai ce mai bashi ba ne ya ce mai kyauta ce shin ko wannan kuɗin da ya bashi a matsayin kyauta shi cikin zuciya ta da nuhin bashi suna biya wancan bashi da kama ɗiba kudinsa? eh muna fata suna biya malamai suna cewa suna biya duk wanda inda ka ɗibi dukiya ya zan ɗibarta in ka ce ka sheta yana jawo wani abu to kana iya mai sheta ba a san ita ce ba don haka ko da account ne ɗaya ka samu ka sami kuɗin yayi ka samu account ne ɗaya ka sami kuɗin bai san daga inda suke ba tunda bai san sadda aka ɗibe su ba yanzu ga wasu sun zo sai amfani da su ko ka ba wani ya bashi ko ka yi irin yadda yi yanzu duk ɗaya ne inda sun kai gare shi ka biya insha Allah wallahu ta'ala wannan ta ce tana da ciki za ta iya aji azumi ta huta kuma za ta iya yin sallah da zaune mai ciki da mai goyo idan suna iya azumi sai sun yi don haka in kina iyawa sai ke in ba ki iyawa sannan ne za ki aji azumi a kan kawai mafi inganci kiranka, ranka amma dai in kina iyawa za ki in ba ki iyawa akwai suwa ga jaririn da cikin ciki ko akwai suwa ga reki Allah bai sanya muna wahala cikin addini ba za ki aje daga baya kiranka akan kauli mafi inganci wallahu ta'ala wani ta ce malami ne ah, mine ne idan macen da mijinta ya saka eh, saki uku da wadda aka sake ta saki biyu da wadda aka suke ta saki daya duk abinda a idda su shine jini uku ko tsarki uku to ka za ta tsaya in ta yi haila daya ta yi haila biyu ta yi haila uku tana tsarki shi ke da idda ta kare daga da wadda babu bambanci da wadda aka saka da aka da wadda aka duk idda su nan hmm. bambanci su shine wajen raja'a wanda ya saki saki daya zai iya mai da ita kafin ta gama idda wadda aka saka saki biyu za a iya mai da ita kafin ta gama idda wadda aka saka saki daya za a bata wurin zama za a bata abinci za a bata abinci wadda aka saka saki biyu haka wadda aka saka saki daya an yan mutu kafin ta gama idda za ta gade shi a wadda aka suka saki biyu in yan mutu kafin wadda aka suka saki uku ba ta da gado shi kawai amma wajen idda ba su da bambanci wallahu ta'ala na wanda ce yana biyar wani kuɗi sai ya ba shi ajiyar kuɗi ya halatta ya cire kuɗi ne da yake biyar shi ya ya shi saura malaman zahiriya suna ganin yana halatta wannan inda mallaman kuɗi za ce mas'alatu zafar ake ce mata mas'alatu zafar mutum ne yana da haƙƙin kaga sai haƙƙin shi biyo hannunka shin ba shi ko za ka riƙe abinka mafi yawan malamai suna akan za ka ba shi ka nemi haƙƙinka zahiriya suna a'a ka riƙe abinka ka cire naka saboda haka yanzu kana da zafi. na fi baka shawarar ka ɗauki na mafi yawan malamai ka ce mai ga kuɗin ka nan da ka bana ta wai ina nan kuɗi <laughs> ina nan kuɗi da ka biyanka sai a kai tabbata ya biya ka ciki haka amma dai kakai mai kamuwa amma dai kai mai kamuwa akwai masu ganin halaccin haka wallahu ta'ala wanda <laughs> um, ce malami ne na hukuncin iyayen da ke cewa ba su ba da aure sai dan kabilar dole ba dan kabilar su ba ya ce kuma akwai garuruwa da yawa da suke haka hukuncin iyayen da ke cewa ba su ba da aure sai dan kabilar su abinda kake son in ce abinda mutane ke zuwa jinci ce ba su kyauta ba zai yiwu ba su kyauta ba amma dai ba wani laifi ne na shari'a suka yi ba a aure akwai mace makafa'a wanda yake a nan wajenmu ba a amfani da kafa'a da yawa don shi ne amma a da kafa'a ake amfani da ita ba ƙwarai a ba ƙwarai lokacin da zainab take auren abdullahi take auren ah, zaidu sai da Allah saukar da bayani yace ta yi don exception case ne ana son tayi dole tayi tayi haka nan hmm. amma abin da suka gudana al'adar su suna da kafa'a larabawa wani bai kai a aure wance ba wance sai wanda ya kai ya aure ta wani ka auren wanci wacce ya kai ita ko nan wajen mu za a samu wata kafa'a da za a ga ya maka yadda yarinya ta har da ci alkur'ani tana karatu ga ɗauke ta wanda bai zuwa makarantar islamiyya kafa kafa'a ba daidai ba ce to akwai kafa'a a dukkanin komai akwai kafa'a wata tana gidan da ana iya kula da ita komai a yi mata a ɗauke ta a kai ta inda ba a iya haka ba kafa'a ba ce ana kula da kafa'a watan in kace ce ɗan wani yare bai aure sai wani yare kayi kuskure amma in wani yare ya zo aure yakka baka gamsu baka ƙi ba shi baka yi laifi ba hmm. babu mallamin da za zaka tahiya ka samu a kasar Saudiya ka ce kana so diya ta ya baka kuma zai baka wani bane kuke ba je ka samu ka ɗan uwarka haka amma ba zunubi yayi ba kuma ba mu yace mai zunubi yayi su da haka wani ba zai zo ba daga wani East Africa da baka yarda da al'adu ba kawai ka ɗauka diya ka bashi tunda a'a in ka ce a'a da Allah ya yi haƙuri in ka ga wani ya ba shi laifi yayi ka ce ba laifi wancan yayi ba amma dai ni ne ban ga dama in ba da mm. ba to baka yi laifi ba wannan duk wani da mutane suna so a ce ha yi laihi taho a bashi mutum zai tahi neman iya. sai babanta ya ce bai awar da ita sai ta gama university misali ko bai awar da ita yanzu sai gaba ko bai awar ma irin wannan ko ya ce irin wannan kabila shi gaskiya ba zai awar da ita ba ga wani ya taho dan kabila su zai auren ma abin da yake so a ga laifin wancan kai mace nawa unguwar ka bari tana so ka kai wacce kai duk ka yi laifi ba ga ɗan yaren ku suna son ka kiti ya ka aure su a iska wace yake so a kai kai shahida mai kai ba da ba ne kai shi dai wancan shi yi ne haka mutane suka ce wacce shi yi ne amma kai da kabbar ga sunan me hukunci wanda ya ka aure min nan talaka ne me wani hukunci wanda ya baki yan talaka je da yan mai a kai shafi kake da mai baka laifi aure kamar sai da sai suwa ne ban sai san malaji sai an jima ban yi laifi ba sai ka je wani shago ka sayo don mi sai shago na za ka sayi babu dole sai shago sai ka je wani shago ka sayi ba cewa aka yi duk gari ni hukunci wanda duk gari an haɗa kai ba a auren mai ba a'a wanda wani da wani suka haɗa kai ba su auren mai mutum nawa ne mutum biyan ne to na mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a gari shi kuma bai son nasu to ya yi kuskure so miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su kuma mutum bai so mai kuskure in kuskure ne amma yadda ba za a ce ya yi musu kuskure ba su ma waɗancan ba su yi mai ba don haka sai in kana so sai in ana son ka ya eh, duk abin da ka sa a so duk abin da ka sa a so wane ka so sai in yana so yake yi sai in tana so take sai in ana so ake mata don haka yadda kai ma baka yi laifi ba da ka tsallake makwabciyar kuwa ne da ƴan uwarka wani da ƴan uwar mahaifiyarka gehen mahaifinka da kai ka tsallake su duka kuma kana so a ce baka yi laifi ba babu dole to can ma babu dole alaji ka koma ka samu da ake so ka kai <laughs> mutane suna son azalin yi ga wani hukunci wadda ka ce yake baka ita yi gaba ka nemi wata sha <laughs> hukunci da Allah ya sa ga dalili ana magana cewa tambayar da ansa ta mai ciki hmm. kan ba ta fito ga hili ba ansa koke hmm. dama tana magana tana halatta ta aji azumi ko ta yi sallah da zaune yana halatta ta aji azumi in ba ta iya yana halatta ta yi sallah da zaune in ba ta iya da tsaye wallahu na to wanda ya ce malam kawa iyaye nasiha game da engagement da laifi ya ce saboda annabi muhammadu ya auren da na fatima babu engagement babu laifi ya shi wa asiri ya ce don haka uwaye a yi musu nasiya sun cewa abin suke yi bida su san a ta su ya ce awa uwaye da siwa su sa abin da suke yi a ta cikin al'umma <laughs> ah, salon da aure yake ɗaukuwa ya zuba daidai ba ne a yi lehe da ya tashin hankali a yi kayan na gani ina so tashin hankali so biyu nisan ko so uku ana iza da neman aure sai na tafi na zauna in an ka dinga tahowa da kwalaye sai ce wallahi jama'a ban san da wannan ba mm. eh kakwai tsammani mm. <laughs> ne daure wannan gidi ni kadai aka izo a izo ne ne an nuna min ga mutane nan ga ɗan kaya na ato da su mm. ba sai za tsaya wa mutane a asira ba dace da bile da ya zo sai ga atto da kayan ce wallahi jama'a inni atabarra'u ilaykum mimma fa'ala haula'i babu ni babu babu kayan so yanzu salon da aka ɗauko na yin irin wannan wuce iyaka ga aure ba bai da kyau ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba da kyau babu laifi Allah ce wa ataitum ihdahunna kinfaran babu laifi komi girman dukiyar da za ka ba matarka mu abinda muke cewa bayyana shi da kasar kulubin du'afa da kashe zuciyar da ba su da an kawo mata akwati ɗari an ɗauka da mota kan wata wani na yana neman ta zo ka nysc hmm. in ba akwatin da yake saka da ta nysc bai da ko ɗaya hmm. kaga ka hana mai ka kare mai zuciya ne ya fito kan wacce kasa ta koma jin kunyar to mu wannan muke rigima da shi amma ba akwati ɗari ba ka cika sakkwato da akwatin ne ka cika gidanka da akwatin ne in ta zo ka ba ta ba laifi ba ne wa a ta yi to hunna na ɗala. yanzu mutum da ya ba mata ta gida abuja ko wanda ya sai mai mata ta gida dubai ko wanda ya ba ta jirgin sama ana cewa ya yi laifi akwai ayar ƙwar'ani babu don haka yan kawo maka duk abin da kake bata ka bata hmm. amma a kai shi da sifili a shi ɗoka ana ta nuna a yi bukin tarbun lehe hmm. a yi ta ganin lehen mutane wannan ba daidai ba ne gaskiya wuce iyaka ne wuce wuyi ne kuma ya kamata hukuma ta shigo ta buke mataki haka ne? ai mallaka yawon kuma ya kamata a ɗauka a yi ya kamata a ɗauki mataki gaskiya kuma zai yi ba da daɗewa ba za a fara wani abin da ya kamata amma ku sani yanzu shi ne kamar ya ce da ya eh, bidiya haka kayan ɗaki bidiya kakka ja ya da ka so a kawo maka mata da gado inda kai da gado Allah ka yi azaba ka yi gado kakka yadda a kawo ta da gara babu gara kai Allah ya azaba ka bata abinci kakka yadda a kawo ta da katifa da kayan ɗaki yadda yake sadaki ɗaya a dole ka biya ita ɗaya a dole a kawo ma babu magana a kawo ma gado babu ban ji kuwa kabbara ba a kawo masa ba su so magana a kawo ta da firjin babu magana a kawo ta da kayan kicin babu girman bidi a kayan kicin da kayan ɗaki ita ce girman bidi a mai in ka ɗauki wannan bidi a wancan ma bidi a ne so ba ka kai komi ba a kawo ma komi in ba a kai ma ba ba ka kai ba a kawo ma ka ɗauka ɗan renin wayo kake to ka ɗan son banza kake kamata ya yi kai wallahi ba ka lehe babu inda Allah ya faɗi lehe babu inda ka za sadaki aka ce ka ba da sadaki aka ma gado ka ce wala a koma da shi babu inda aka ce a kawo ma gado babu inda aka ce a kawo kayan kici babu inda aka ce a kawo gara to hadhihi bitilka hmm. naka sai an diba duka lokacin da aka ce a rage wannan a rage wannan da za a biya da ya kamata kahin ka yi aure kuma akwai kabilun da ke haka akwai wanda muka ta yi neman ma'aure kaga me yasa ba su ba ga auren wani yare akwai dalle da yawa da wani bai da wani yare mm. wata kuta gaya mun yace ni ba su auren mu bahaushe yata mm. saboda cewa zai yi sai na kai mai gado mm. shi al'ada su nan sokoto ne al'ada su ba kai gado kai tarihi gidanka ka tanadi gadonka ka tanadi kayanka iyaka kawai a sallama ka ɗauki matakka ka yi haka ake yi ta shi kuma ba wuce sai ya ce sai an kawo mai gado sai an kawo mai gara sai an kawo ya ce don wannan dalili bai bai kuma bai bai ba haka aka yi saboda ya ce in bai mata ba ma in aka ta zai zan abin faɗi cikin hausawa a ce ba a yi ba don mai da ya ta za a walakanta ta don bai mata gado ba yana da hali ne amma ba al'adar su wace ya ce in wani ya zo ɗaya yaren su yanzu ya awaita shi zai mata gado shi zai mata kayan ɗaki don haka babu maganar babu maganar abin nan so ya kamata a kula da haka na ga mutumin da ya gaya mini cewa ko da aka kame matatai wannan yaren ne wanda ba su yi ne komai ba su ba kawo musu ya gaya min wahalar da ya sha ya ce ba su da labule labule bai da haka yayi aure aka kame matatai babu labule ya ce wata ran ya ɗoku firjin ya ce samun firjin ɗan ƙarami irin wani firjin ɗan ƙarami wanda ruwa ɗaya ke ɗoka hmm. ya ce kama mata ce bayan ya ta ya dawo saboda kullum sai makwabta su ɗan musu a babu labule ya ce wutarin ya dawo ya ga labule ita mai mata ta ya aka yi sai ya ce wance makwabciyar mu ta ba mu labule ya ce wutarin ya dawo sai to da firjin ƙaramin firjin sai mata ta ce sai mata ta tare ce ya za ka wahala kanka na san ka wallahi baka da kuɗin sai wannan firjin wani don za ka cin bashi ka ce sai ka sau muna ayin babu da shi mu yi hakuri mm. muna nan wurin zaune ya ce mini kamfanin nan dala miliyan ɗaya ne ka biya su kaga Allah ya hore mai nawa dala miliyan ɗaya Allah ɗaya sai iyaka mm. ya ce kamfanin garin da ke ciki yanzu na biya su dala miliyan ɗaya su kaga Allah ka budawa hmm. yayo aure labule ma sai an ba su kirjin mata tana wala yanzu yana biya kamfani ne dala miliyan daya wannan bai sa wani abu ya rage na kudi ne bai sa manyan motocin yake bai sa kaza kaza ba dala miliyan daya yake biyan wannan kamfani wani investment ne ga cikin wani kamfani yana da shi yana da shi yana da shi ce haka Allah ka azzatawa hmm. don haka ko an kawo ta babu komai Allah zai babu in yakuna fuqara yughnihimullahu min the whole